Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis biyar ga watan Mayu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Ƙasar Rasha ta yi alkawarin tsagaita buɗe wuta a yau Alhamis a birnin Mariupol na ƙasar Ukraine, inda dakarunta ke rike da duka garin, amma banda wata masana'antar sarrafa ƙarafa. Masu aikin ceto a tsakiyar China sun zakulo wata mata da ranta a ƙarƙashin baraguzan ginin da wani bangare ya ruguje kusan kwanaki shida da suka gabata kamar yadda kafafen yada labarai na ƙasar suka ruwaito wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama guda biyar sun ba da rahoto a jiya laraba cewa an yi korafin take haƙƙin bil'adama akalla 338 a lokacin da aka yi kame a el salvador a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar sojan najeriya ta zargi kungiyar ipop da ke rajin ballewa daga najeriya da kisan sojojinta biyu a farkon wannan makon zargin da kungiyar ta musanta. Bayan haka za ku ji cewa 'yan Najeriya waɗanda suka je aikin umara a bana sun mai da martani akan cafke wasu 'yan ƙasar da hukumomin Saudiya suka yi bisa laifin ɗaga hotunan 'yan siyasa da ke neman takara a gaban ɗakin Ka'aba. wannan abubuwan ba daidai ba ne tun da ma an samu labarin cewa hukumomin saudiya har sun kama a kusan batu talatin akan wannan wannan abun gaskiya bai kawo kallo gare mu yan najeriya ba kuma bai dace a ce yan najeriya mun yi wannan abun ba abin da ya kamata ma da mutane ma masu kishin kasa ne su roƙan murna allah ya sa kasar ba ta zauna lafiya ba wai zuwa roƙo da hoton ɗan siyasa ba To muna tafi da ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis, yau ma muna nan tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi da farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labarun. Kasar Rasha ta yi alkawarin tsakaita buɗe wuta a yau Alhamis a birnin Mariupol na ƙasar Ukraine. inda dakarunta ke riƙe da duka garin amma banda wata masana'antar sarrafa karafa inda sojojin ukraine ke jibge tare da fararen hula da majalisar ɗinkin duniya ke ƙoƙarin kwashewa rasha ta ce za a ci gaba da tsagaita buɗe wuta da rana a ranar juma'a da kuma asabar domin samun sauƙin kwashe mutane daga masana'antar wacce ake kira da azovstal shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky a wani jawabi da ya yi da sanyin safiyar yau Alhamis ya ce ana buƙatar tsagaita wuta na tsawon lokaci domin kwashe sauran fararen hula a Mariupol. A Washington mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya bayyana shakku game da matakin da Rasha ta ɗauka na tsagaita wutar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa jiya Laraba cewa fararen hula sama da 300 da aka kwashe daga Mariupol, Manhush, Badiansak, Tokmak da Vasilivka na samun kulawa a zaporizhia masu aikin ceto a tsakiyar china sun zaƙulo wata mata da ranta a ƙarƙashin baraguzan ginin da wani ɓangare ya ruguje kusan kwanaki shida da suka gabata kamar yadda kafafen yada labarai na kasar suka ruwaito a jiya matar wacce ba a tantance ba ita ce ta goma cikin waɗanda suka tsira da ransu daga bala'in da ya faru a birnin changsha inda akalla mutum biyar suka mutu har yanzu ba a ga wasu mutane ba waɗanda ba a san iya adadinsu ba kamfanin dillancin labarai na shinwa ya ba da rahoton cewa an ceto ta ne da sanyin safiyar ranar alhamis kimanin sa'o'i 132 bayan da gidin mai hawa shida ya rufta a ranar 29 ga watan afrilu matar ta kasance cikin hayyacinta a lokacin da aka kubutar da ita ta kuma shawarci masu aikin ceto yadda za su fitar da ita ba tare da ƙara mata wani rauni ba in ji shinwa ƙungiyoyin sun yi amfani da karnuka da kayan aikin hannu da jirage marasa matuka da na'urorin gano waɗanda ke raye na lantarki a aikin ceton da suka yi Wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama guda biyar sun ba da rahoto a jiya Laraba cewa an yi korafin take haƙƙin ɗan adam aƙalla 338 a lokacin da aka yi kame a El Salvador kan waɗanda ake zargin 'yan ƙungiyar daba ne. Ƙungiyoyin masu zaman kansu sun ce abin da aka fi ambata shi ne kame ba bisa ƙa'ida ba da kuma binciken gidaje ba bisa ƙa'ida ba, jikkata mutane, fashi da kuma mutuwar wani da ake tsare da shi yawancin kamen ya fi kamari ne a kan matasa masu shekaru sha 18 zuwa talatin a cewar gidauniyar christosel samamin wanda aka fara a ƙarshen watan maris bayan karuwar kashe-kashe ya yi sanadiyar kama sama da mutum dubu ishirin da hudu da ake kyautata zaton 'yan kungiyar daba ne a ƙarshen watan afrilu majalisar dokokin ƙasar ta el salvador ta kaɗa ƙuri'ar amincewa da buƙatar shugaba Nayib Bukele na tsawaita dokar ta ɓaci da ke yaƙi da 'yan ta'adda na tsawon kwanaki talatin. To kafin ku je ƙarashin labaran zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A wata sanarwa kungiyar IPOP da ke fafutuka ɓallewa daga Najeriya ta kafa ƙasar Biafra ta musanta zargin rundunar sojan Najeriya na cewa tana da hannu a fulla kan wasu sojojin ta biyu a jihar Imo a farkon wannan makon. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da rundunar sojan ƙasar sun yi Allah wadai da wannan mummunan kisan. Wakilin muryar Amurka a yankin Niger Delta Lamida Abubakar Sokoto ya aiko mana da wannan rahoton. rundunar sojin najeriya ta zargi 'yan kungiyar nan ta ipop da ke rajin ɓallewa daga najeriya don kafa ƙasar biafra da hannu dumu-dumu wajen fille kawunan wasu 'ya'yanta biyu idan ba manta ba dai an fille kanun wasu sojoji biyu a baya-bayan nan yayin da suke kan hanyar su ta zuwa jihar imo domin yin bukukuwan aure na gargajiya mai magana da yawun rundunar sojan najeriya laftanar janar onyema inwachiku a cikin wata sanarwa da ya aikewa muryar amurka ta bayyana cewa kisan na jami'an nasu abin takaici ne sa'annan kuma abin kyama haka kuma rundunar sojan kasar ta ce ba za ta lamunta da wannan ta'asa ba rundunar sojan najeriya da a cikin sanarwar ta sha alwashin cewar za ta kamo tare da hukunta waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki ƙungiyar ta ipoc da ta yi matuƙar kaɗuwa da jin wannan labarin a cikin wata sanarwa da ƙungiyar ta hitar mai ɗauke da sa hannun mai magana da yawun ƙungiyar musa ima powerful dangane da haka ne na tuntuɓi musa cinazo inwaciku wani kusa a cikin kungiyar ta IPOC. A surprise uh, press statement by the Nigerian army because all they are looking for is to tarnish the image of IPOB. Yana cewa ne kungiyar IPOC ta yi matukar mamaki da fitar da wannan sanarwa kan cewar su suka kashe sojojin Najeriya biyu muna zargin sun yi haka ne domin kara lalata sunan kungiyar ta IPOC a idon duniya. Musa Cinazo Inwachuku ya kara da cewa. IPOB under the leadership of Nnamdi Kanu and ESN. They know nothing about the killing of soldiers. Yana cewa ne ina so in tabbatar ma duniya cewar kungiyar IPOC karkashin jagorancin Musa Nnamdi Kanu ba ta da hannu wajen kisan sojojin Najeriya biyu da ke kan hanyar su ta zuwa aure a jihar Imo. da na tambayi musa cina waci ku da ko su wane ne suka kashe sojojin biyu sai ya ce they said they are under investigation no evidence to prove. Uh, regards to your question who is A tunani na gwamnan jihar ta Imo Musa Hob Odizuma shi ya kamata a yi ma wannan tambayar domin shi ne jagoran tsaro a jihar ta Imo. Shi kaɗai ke da ikon sanar da gwamnati da rundunar sojan Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Ƙungiyar IPOC dai da ke fafutukar kafa kasar biyafara ta yi kaurin suna wajen tashe-tashen hankula a yankin kudu maso gabashin kasar inda rayuka da dama suka salwanta farfesa bello bada malami ne a jami'ar usman dan fodiyo da ke sokoto kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum tsaro ya kau mai laifi a hukuntar da shi babu to idan ka duba dole mummunan rudani ya shiga da ɗai ana ganin cewa kamar soja shi an kai koli ga sha'anin tsaro iyaka te to a shaga wanda ba soja ba shi sai shi kama kai ne shi ta kai ne watan babu mai iya fidda wani yau kasan mu ta Najeriya haka ta kai duk alamomi da ke nuna kasawa da kasa ya hito ga fili. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi Allah wadda tare da nuna alhininsa dangane da kisan sojoji biyu na Najeriya Lamidu Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. a gaida Lami da Abubakar Sokoto. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga karshen labaran duniyar. Babban birnin kasar Sin ya ba da umarnin rufe makarantu ga ɗalibai a yau Alhamis a matsayin wani bangare na yunkurin kawar da sabuwar barkewar coronavirus. An yi tsammanin dawowa karatu bayan hutun ranar ma'aikata, amma hukumomin Beijing sun yanke shawarar dakatar da makaranta na akalla mako guda a halin yanzu umarnin dakatar da cin abinci a gidajen abinci buɗe mashaya da nishaɗin cikin gida yayin hutun zai ci gaba har sai yadda hali ya yi har ila yau beijing ta rufe tasoshin jirgin ƙarƙashin ƙasa guda 60 fiye da kashi goma na hanyoyin sufurinta don hana yiwuwar yaduwar cutar. hambararriyar shugaban myanmar aung san suu kyi na ci gaba da fuskantar hukuncin ɗaurin shekaru biyar a gidan yari bayan da kotun kolin ƙasar ta yi watsi da ɗaukaka ƙarar da ta shigar a ranar laraba an yanke shawarar ne dai bayan da aka ba da rahoton cewa za ta ɗaukaka ƙara kuma kotun ba ta saurari bahasi daga kowane bangare a shari'ar ba an yanke wa suki mai shekaru 76 hukuncin a makon jiya bayan da aka same ta da laifuka sha ɗaya na cin hanci da rashawa da suka hada da karbar cin hancin kudade da sandunan zinare na dala dubu shida. lauyanta ya kwatanta tuhumar a matsayin rashin hankali suki wadda ke fuskantar karin tuhume-tuhume tana tsare a gidanta tun bayan juyin mulki da sojoji suka yi a kasar a bara. Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. 'Yan Najeriya waɗanda suka samu damar kai ziyara a ƙasar Saudiya don aikin umara a bana sun yi tsokaci game da zargin cafke wasu 'yan ƙasar da hukumomin Saudiya suka yi bisa kama su da laifin ɗaga hotunan 'yan siyasa da ke neman takarar shugabanci a Najeriya a harami a yayin gudanar da ɗawafi a gaban ɗakin Ka'aba. Wakiliyar muryar Amurka Shamsiyya Hamza Ibrahim ta aiko mana da wannan rahoton daga Makka. rahotanni da ke fitowa daga nan kasar saudiya da ya yi nuni da cewa hukumomi a kasar sun cafke wasu 'yan najeriya da ake zargin su da wuce gona da iri wajen shiga tare da daga hotunan wasu 'yan siyasa da ke neman tsayawa takarar shugabanci a gaban ɗakin kaba mutala adamu jegamursun dan siyasa ne a najeriya wanda ya ce shi ga naune na lamarin ni na gani da idanuna ba wai gaya mun ba faɗa ma akai ba a ganau nake na gani a ɗakin ka'aba wasu da hotunan bola ahmed tinubu suna zagaya da shi suna faɗa suna roƙon Allah tana faɗi Allah shi ba shugaban ƙasa da sauransu wannan abubuwan ba daidai bane tunda ma an samu labarin cewa hukumomin Saudiya har sun kama a kusan batu talatin akan wannan wannan abin gaskiya bai kawo kallo gare mu 'yan Najeriya ba kuma bai dace a ce 'yan Najeriya mun yi wannan abun ba abin da ya kamata ma da mutane ma masu kishin ƙasa ne su roƙan mana Allah ya sa ƙasar bata zauna lafiya ba wai zuwa roƙo da hoton ɗan siyasa ba. Wasu dai na ganin 'yan siyasar ne suka biya wa magoya bayan su kuɗin zuwa aikin umra da nufin roƙon Allah don samun nasara a babban zaben kasar da ke tafi kamar yadda Zainab Abdullahi ke cewa. Babu matsala idan dai ka biya wa mutum ya je maka addu'a amma wai wani zance ana daga hotuna ana zuwa dakin kaba ko a idanun ma wayanda suke kallo wannan bai dace ba baya ba kasan irin image mai kyau kallon da za mana ma daban ne saboda a cikin wannan ma za yi tunanin ma mutum ya je ya tsafi tsafe ne to haka din bai dace ba ya kamata matsayin mu na yan kasan Najeriya mu kama kanmu sosai idan za mu yi abubuwa na ibada mu nutsu mu tabbata cewa mun je da niyya guda ɗaya saboda ko a a musulunci ma an ce duk wani aiki da zai ya danganta da niyan da kai a halin da ake ciki dai wata majiya daga kasar saudiyar ta bayyana cewa waɗanda aka kama suna hannun mahukuntan kasar ƙarƙashin kulawar askarawa domin gurfanar da su a gaban kotu tare da yanke musu hukunci daidai da abin da suka aikata malam abba labaran tahir ya faɗi cewa duk hukuncin da aka ɗauka a kansu ya yi daidai a eh, wannan hukunci ya yi daidai da suka kama su don su nuna musu cewa nan ba guri ne na irin wannan abubuwa guri ne wanda kowa zai zo nemi rahama wajen Allah da bukatarsa amma ba irin wannan in ma kana da irin kana da hakan to ka batta a zuciyarka shine abin da ya dace ba ka zo ka ɗauko fasta kana nunawa kana ra'ayin wani ba. kuma hakan ke nufi ta fuskan addini? Fitaccen malamin addinin Islam a Najeriya Sheikh Nura Khalid ya yi ƙari da cewa. Abin da wannan yake nunawa shine gwamnatocin Saudiya sun yi abin da ya dace domin yin hakan ya saba wa ka'idodi na addini da zamantakewa ka'idar addini ba ta yadda mutum ya mayar da wurin ɗawafi wanda yake wuri ne na ibada ko wurin sallah ya zama wurin tallan wani ɗan takara ba idan an bar abin a haka za a rikita haramin nan kowace ƙasa tana da lokacin siyasanta a wannan yana son wane zai ɗaga nashi wani kuma ya zo yana ɗaga na wane har abin ya kai ga ya shafi tsaron al'umma an yi rigima a cikin harami baka abin da aka yi na hana irin wannan abu daidai ne addu'a ta halatta a yi addu'a a harami ko a wajen harami ko a ɗaki ko a ina ka ce Allah ya taimaki wane kaza ya ci zaɓe a shi Allah in ya so zai karɓi wannan addu'a. Tun dai a cikin watan Ramadana aka yi ta hango yanda wasu 'yan Najeriya suka dinga tallan 'yan siyasa a garin Makka lamarin da hukumomi a ƙasar suka ce ba za su lamarce ire-iren waɗannan abubuwa ba a ƙasar su. Shamsiyya Hamza Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga garin maka na kasar Saudiyya.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 Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako za mu yi magana ne akan ciwon haƙori. Ciwon haƙori ciwo ne da ke addabar mutane da zogi mai raɗaɗi a cikin haƙori da kuma dasashi kuma ana yawan kamuwa da shi ne sakamakon datti ko rubewar haƙori. Ganin cewa ciwon haƙori ya addabi jama'a da dama inda sanadiyar hakan yakan sa jama'a da dama su rasa haƙoransu ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya samu ganawa da wani ƙwararren likitan haƙori dr mustapha danjuma da ke aiki da ma'aikatar lafiya ta gwamnatin tarayya a sashen kula da lafiyar haƙori likita barka da warhaka barka ka dai ko za ka yi wa masu sauraron mu karin bayani akan ciwon haƙori da kuma rabe-raben su ko kuma in ce nau'ikan ciwon haƙori ciwon haƙori yanayi ne wanda mutum yake samu wanda yake da za ka ji mutum yana samun zafi akan haƙorin shi ko a kan dasa shi kuma yakan gigita mutum sosai yakan sa mutum zazzabi yakan kuma sa mutum ya samu rikicewa matuka ciwon hakori ya rabu bisa abin da ya kawo ciwon hakori akwai ciwon hakori wanda yake yana samuwa ne sakamakon kogo da aka samu a jikin hakori a kan hakori wanda yake a hankali zai dinga ci har ya je taba sashen haƙori wanda yake da jijiyoyi a ciki da kuma masu kai sako kwakwalwa to wannan idan ya fara haka nan mutum zai dinga samun ciwo a hankali sannan kuma mai ɗannan matsakaicin zafi da sensation sannan zuwa ɗan lokaci kaɗan mutum zai dinga samun ko da iska ta shiga a bakin shi za ga yana samun ciwo matsananci na ci gaba sai ga ana samun kumburi to wannan da akwai kuma ciwon da ake samu na dasa shine ke kawo ciwo zaka ga kwayan cuta sun shiga saboda rashin tsafta ko ka samu canji na sinadaran jikin mutum shi ma yakan sa dasashin mutum ya dan kumbura ya kuma fara ciwo so duka dai dasashi da shi kan shakori su suke haɗuwa su kawo ciwon haƙori um, a bayanin ka ka nuna akwai ma ciwon haƙorin da rashin tsafta ne yake kawo shi to shi wancan na farko da kai bayani wanda zaka ga kogo a haƙori shi me ke haddasa shi to abin da yake kawo kogon hakori shi ma a ƙwayoyin cuta ne amma kuma yakan haɗu shi ma da rashin kula sosai misali wajen tsafta da wajen goge baki da man goge baki da brush idan mutum ya na cin abubuwa kamar abinci masu zaki a bakin shi musamman wanda suke makalkalewa a jikin hakori wato muna kiran su refined carbohydrates wasu suna iya makalewa kamar su sweet cake da sauransu irin waɗannan abubuwa to zaka tauna su kuma za su makale da yakin san shi kan shakori mm, a matauna din inda yake abin da za ki ga cewa ba wai yana da smooth ne haka ba za ki ga cewa akwai dan corrugations a cikin hakori wanda yake taimakawa wajen nika a haƙo abincin ka abin nan haka yake so zakan makale after idan ya makale baka kula ka kuskura baki da kyau ba ko ba ka yi broshi musamman da daddare kafin ka kwanta barci waɗannan sauran abincin da mutum ya ci akwai normal kwayoyin cuta da suke a bakin mutum wanda yake su za su zo su ci wannan abincin su fidda najasa daga jikinsu wanda yake wannan zai iya ko zai hakori illa ya sa shi ya taushi bayan wannan farin hakorin da muke gani a bakin mu saboda ya fi komai karfi a jikin mutum amma idan aka samu su waɗannan ƙwayoyin cuta suka ci wannan abincin sannan kuma suka fidda najasa a jikinsu acid ne suke fitarwa shi kuma wannan farin hakorin za ci ga kamar abu ne wanda yake da ah, property na metal so waɗannan shi zai sa ya narkar da waɗannan sinadaran da suka sa wannan farin da yake kike gani a hakori zai sa ya narkar da sinadaran da suke sa mashi ƙarfi sai ya taushi so idan ya taushi din nan waɗannan kwayoyin su za su iya komawa su kuma su ci wannan abin mai taushi din to a haka ana yi za ga mutum ya fara jin yana jin in abin mai sanyi ya shiga bakin shi zai dinga jin sanyi yana dan cizon shi ko ko idan iska ta shiga haka zai dinga ji a hankali in kuma bai dauki mataki ba sai ka ga ya zo yana jin zafi sosai in mutum bai kula sosai ba sai yasa ake so dai Eh, gaskiya idan ka fara jin sanyi sai ka zo asibiti domin a duba a ga menene ainihin yake faruwa sai a maka abin da ya dace wani mutum ya toshe hannu sosai lokacin da zai zo ga jijiyoyin kai sako da jijiyoyin kai jini sun riga sun tabu karshen ta sai ga ana maganin cewa sai an cire hakorin saboda mutum shi ma ya samu sa'ida a ciki amma mutum ya dauki matakai sosai yana zuwa wajen likita ana duba ana ba shi shawarwari idan an ga alamu a dauki mataki da sauri saboda kada abin ya kai inda ba a su. ka yi bayanin cewa akwai wasu kwayoyin cuta a baki su waɗannan halitta ce ko kuma me ke haddasa waɗannan kwayoyin cutan da za su zo su ci wani abu ko kuma abinci da ya makale a hakuri har su haifar da najasa generally kwayoyin cuta a bakin mutum halitta ne kowane mutum yana da su suna nan species ne su akwai waɗanda suke iya kawo cuta din akwai kuma waɗanda su suna ma taimaka maka ne wajen kare bakinka da kuma taimaka maka wajen sarrafa ma abincin da zaka tauna so idan aka samu mutum wanda ba shi da tsafta so za su sa waɗannan waɗanda suke kwayoyin cutar da suke da hatsari a baki za su dinga ƙara yawa har su kai lokacin da za su yi shi ainihin haƙori da kuma shi dasa shi illa saboda haka kula da tsaftan baki shine ƙashin bayan kariya ga ciwon haƙori da kuma ciwon dasa shi likita akwai bambanci ne tsakanin ciwon da kuma ciwon dasashi? Eh to ai kin san da hakori da dasashi su ne muke kira dental tissues. A gaskiya shi bature bai bambanta su ba, ba za a ce only teeth ba. A haƙori shi ne wannan wanda ce gani fari din kuma a waje, amma a ƙasan shi ya fi tsawo ma yana cikin kashi Shi wannan ba zai iya aiwatar da komai in ba tare da wannan halitta ta dasashi wanda aka yi wanda shi yake rike shi a wuri ɗaya, dasashi shi yake taimaka mashi wajen samun sinadaran da zai kara ma haƙorin karsashi da sauransu yawanci abin da zai iya kawo maka ciwon hakori to zai iya kawo illa ga dasashi idan hakori ya samu matsala har yahuda ya je ya samu wani wuri da ake kira pop chamber da turanci to wannan pop chamber din zai lace zai sauka kasa kin ga jikin mutum zai so ya cire wannan abun to amma ba zai iya cire ba saboda yana a cikin wani wuri ne wanda yake rufaffe sai ga mutum sai ka ga dasashin shi ya kumbura saboda kwayoyin cuta za su zo su haɗu da kwayoyin da suke suma suna kariyar jikin dan adam za a samu rikici tsakanin su so har kaga dasashin mutum ya kumbura daga nan sai kaga ya yi ruwa har wata sa sai an yi aiki an yanka an cire ruwa din an cire wannan cyst din sai kaga mutum ya samu lafiya so actually da shi dasashin da hakorin suna tafiya a dan juma ne da dan jummai suwa suka fi kamuwa ko kuma barazanar kamuwa da ciwon hakori a cikin mutane zai yi wahala ka fito ka ce ga bangare kare na al'umma da suka fi saurin kamuwa da ciwon hakori ya danganta ga irin kula da aka samu amma a likitance yara ƙanana su su ba shi da ƙarfi kamar na manya saboda haka za su ifi samun saurin samun attack daga kwayoyin cuta fiye da manya saboda manya nasu ya riga yi ƙarfi akwai resistance sannan haƙorin yara musamman in suna ɗagowa za ka nan da nan in ba a samu kula ba za ka samu da yawan su ga sun yi da rami sun cinye yaro yana samun zafi da abin da wasu ga an zo an cire amma dai wasu za su fito permanent one ainihin wannan wanda muke kira milk seed wanda su sukan fito tun daga wata shida haka kuma su fara fita bayan ka shekara shida zuwa shekara bakwai suna fita wasu kuma suna fitowa a lokacin permanent su su waɗannan haƙoran su ba su da ƙarfi kamar haƙori wanda suke na dindindin wanda suke fitowa za ki samu waɗancan su guda ma ashirin ne amma kin ga waɗannan wanda zai fito miki permanent su wajen 32 ne so su da kika suna da karfi sosai wanda za su iya abin nan to amma duk da haka idan aka samu kula da kyau sai ka ga yaro ya har ya fi da hakurin shi babu a matsala na biyu kuma za ki iya samu a cikin manyan mutane wanda ba sa kula da tsaftan baki da sauransu za ki ga suna yawan ciye-ciyen zaki musamman abu mai makalewa a jiki kamar su sweet su chocolate da sauransu ba sa yawan yin kuskure baki da ruwa kuma ba sa yin broshi da daren za su kwanta zuwa ki samu cewa akan samu wanda suke kamuwa shi kuma da riɓewan haƙori kenan wato abin da kira dental caries haka kuma in kika samu mutanen da ba sa kula da shi kan shi tsaftan bakin sukan yawan samun abin da ake kira bubu gum bleeding in sun ka taba ko da alwala suke misali za ki ga cewa jini na fitowa to wannan rashin tsafta yakan kawo a gaskiya akwai bincike da aka buga wanda aka nuna cewa mutanen da suke a ah, zama a ƙauyuka cututtuka wato wanda suke zama a karkara sosai su sun fi kamuwa da ciwo da ya shafi dasashi fiye da ciwon wata da suka shafi shi kanshi haƙorin kuma haka aka samu mutanen da suke zama a cikin birane su suka fi kamuwa da ciwo rami a hakori domin saboda yanayin irin abincin da suke ci wannan yana nan kuma haka ne in kaman wanda suka yi aiki a karkara suka samu kansu na aiki a birni za su ga cewa a birni sun fi samun mutane da suka zo suna neman a yi masu ciko ne suna da kogo da sauransu wasu kuma za ki ga a kauye wani ma zai zo hakoran shi duka suna ma sun riga suna rawa ma kawai kamar za su fita da kansu gwamnan da ka taba za ka ga yana jini da sauransu. ta yaya ya kamata mutum ya ya kula da haƙoransa domin gujewa daga kowace matsala ta haƙori da ka iya tasowa da kuma irin gaga haƙori ya canza launi ya yi ruwan ɗorawa ko kuma baki ko makamancin haka. alhamdulillah kamar yadda na faɗa kula da tsaftan baki shine kashin bayan kariya da cututtuka na hakori banda wannan musamman yara masu tasowa dole sai an kula da abinci a ba su abinci mai gina jiki wanda yake da duka abubuwan sinadarai da ake bukata musamman sinadaran vitamins da kuma proteins su gina jiki wanda za su kuma taimaka wajen gina hakori da kuma sauran ah, gaɓoɓi na bakin mutum wanda suke taimaka ma hakori idan yaro bai samu abinci ba kwarai da gaske za ka samu cewa yana da matsala wajen ah, hakoransa za ka ga cewa development ɗin hakorin an samu matsala wajen gum tissues ɗin shi na biyu kuma dole mu kasance mutane suna zuwa ganin likita aƙalla sau biyu a shekara mutum ya je asibiti a duba hakorin shi ba shi shawarwari ko da haƙorin baya ciwo ya kamata mu ban a ba shi shawarwari kuma a wanke mashi haƙorin a sassa magunguna wanda zai ba shi kariya na wata shida to bayan wata shida kuma ya ƙara kuma wato in mutum yana haka za cewa ko da akwai ramin da shi bai sani ba shi likita zai sani zai duba ya gani ya ga yaya za a yi ya mashi abin da ya kamata. To masu sauraron mu kada da ku afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Mustapha juma Abubakar. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Tun madalla a gaida Hauwa Umar masu sauraro iyakacin abin da ya sawwaka kenan a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku sake jin da wani sabon shirin. A madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da ma injiniya mu Mr. Chang. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.